بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يثبت له أن يتخذ من المخلوقين قليلا وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع أنه صلى الله عليه وسلم كذا وصف نفسه بأنه يحب أشهادا كما قال لمعاذ والله إني لأحبك وكذلك قوله للأنصار وكان زيد بن حارثة يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ابن أسامة يحبه وأمثال ذلك وقال له عمرو بن العاص أي الناس أحب إليك قال عائشة قال فمن الرجال قال أبوها وقال لفاطمة ابنته رضي الله عنها ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى قال فأحبي عائشة وقال للحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه وأمثال هذا كثير فوصف نفسه بمحبة أشخاص وقال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 hudu ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1431 wanda kuma shi ya zo daidai ga 19 ga watan 1 miladiya ta 2010 a wannan majalisi mai albarka inda muke karatu cikin littafi mai suna التحفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر همشاك malamin nan شيخ مسلمي أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam tana da shekara 728 wannan kuma shi ne darasin mu na 56 a jerin gwanan darussan a a wannan majalisi kuma wanda shi ne na gari daidai da fatan Allah madaukakin sarki mana jagora kafin mu shiga tafsirin ah, fassarar abin da muka karanta aka karanta yanzu ah, ina so in dan yi tsokaci kaɗan wanda kuma dole ne a faɗa dangane da abubuwan da suke faruwa a yanzu a jihar plateau a garin jos duk wani musulmi na kwarai wanda yake son zaman lafiya yake kuma son ci gaban al'ummarsa babu shakka abin da yake faruwa dole ya kona masa zuciya na fara da cewa musulmi domin su abin ya fi shafa kai tsaye to dole ne wanda ya kona masa zuciya sannan duk wani dan kasa na kwarai wanda yake kishin kasarsa yake so ya ga kasarsa ta haɓaka ta ci gaba ita ma ana damawa da ita a duniya ko da ba musulmi ba ne dole ne abin da yake faruwa a yanzu ya kona masa zuciya wato kasar mu tana nema ta zama kamar wani ungurumin jeji wanda kawai mai karfi ya murtike mara karfi ya danne shi ya yi masa zalunci ya tunkar da shi babu kuma abin da za yi dan takin da ya rage kasar da ta zama kaɗin kaɗin ne kuma kowa da yake karanta al'amura kuma yake lura da al'amura ya san dalilan da suke haifar da haka ko ya faɗa ko kai ya faɗa ya sani wanda babban dalilin da haka take ta faruwa a ci mutuncin bayan Allah a kashe rayuka a salwanta dukiya a kore gidajen jama'a a kori jama'a daga mahallinsu abin da yake haifar da wannan kowa ya sani babban dalili shi ne kasar da ta rasa shugabanci duk abin da za ka faɗa kore shi ne na wannan dalilin sai dai wannan dalilin ya yi tarasta wasu abubuwa su yi ta faruwa ya yi ta haifar wasu dalilai kuma amma dai wannan shi ne dalilin ta rasa shugabanni ta rasa shugabanci kasa ce da kowa ya gada ma da ya abin da yake so kuma ya kwana lafiya babu abin da zai biyo baya sanin kowa ne cewa kasashen da ba ma na musulmi ba ta kowace irin gwamnati ta san cewa ci gaban kasar yana tattare da zaman lafiya a kasa da zarar babu zaman lafiya a kasa ko an ba zai iya zalincin da yake so mutuntar shugabanninmu da babu abin da suka sa a gaba sai da za su tara dukiya ta haram da cinye dukiyar talakawa su mamaye kudin al'umma su yi almubazzaranci da su su lalata tarbiyyar al'umma ba abin da suka sa gaba sai wannan to ko da a ce mutum yana so zai ci dukiyar al'umma ya kwana lafiya ai zai buƙaci a ce al'ummar tana zaune lafiya amma muwa shugabanninmu saboda kifewa da taɓarɓarewar tunani da taɓarɓarewar taɓarɓarwa su ba mata tunanin wannan ai mulkin ba zai yiwu ba zalincin ko cin dukiyar jama'a ko satar dukiyar jama'a ai ba za su yi ba sai idan akwai kwanciyar hankali a ƙasa in mu kwanciyar hankali a ƙasa ai ƙasar kai ma ba za ta samu ba za ta iya zama cikin ta ba ballantana harkar kwashi dukiyar al'umma din za mu ga kasashe na kafirci ba ma na musulunci ba kasashen kafirci dan abu kankani zai faru a kasar in shugaban kasa yana yawon ran gadi wasu kasashe zai yanke abin da yake dawo dan abu kankani za a ce an kai wani dan farmaki haka an kashe mutum ɗaya ko an ta wasu mutane ko wata gobara mummuna ta tashi a wata matattara ta jama'a za ga ya dawo a shigar bincike kuma ba dare ba rana ba bacci ana ta kokarin gaya wa mutane ga halin da ake ciki kuma ga matakin da ake dauka wasu waɗanda suke da ruwa da tsaki ko kuma a'a waɗanda ya kamata a ce sun yi wani abu wannan abin bai faru ba nan da nan za su iya ma daga kan kujerarsu su ce sun ɗauki laifi amma ban da ƙasan yanzu ka duba abubuwa irin waɗannan suna ta faruwa banda sace-sacen jama'a da ake yi da kidnapping da mutane da ake ana garkuwa da su ana neman kuɗaɗe da wanda ya ji da wanda bai ji ba da kashe-kashe da tashin tashina da ake fama da ita da zalunci da ake fama da shi ana cikin wannan kasar mu abinda kawai ya dame su ya za su yi su faranta a rai batun umar faruk mutal abdul mutalib shi ya dame su yaron da ake zargi da laifin da baka tabbatar da shi ba har yanzu dan zargi ne ko a gurin su su kansu zargi ne yake in ba dan zargi bane idan za a kai shi kotu ba a ma tabbatar da shi ba yaron ba a bayyana cewa ake ana zargin sa zai yi kaza amma ka duba yadda jami'an kasar mu aka tashi tsaye haikan me za a yi a daɗaɗawa mai rai akan abin da ba a samu ma wani tabbataccen dalili a ba amma ba su zama yake a ƙasarsu ba abubuwan da suke ta faruwa a ƙasarsu wannan ba a gaban su kokari ake a ɗauko tsohon bil na yaƙi da ta'addanci wanda amerika ta bayar ta yi bayanin mai take nufi da ta'addanci ita da kanta ta bawa kuma kasashen musulmi ta ce su tabbaka shi su mai da shi a matsayin doka don a ciwa musulunci da musulmi zarafi a ƙasar yanzu ya za su su zartar da wannan dokar shi ne a gaban su ba su san cewa ya za su gyara zaman yan kasar su ba to babban dalili shi ne rashin shugabanci a kasa kada duk wasu dalilai suna biyo bayan wannan dalilin ne musulmi ba su da jagorori ba su da wakilci ba su da wakilai ba su da manya waɗanda suka san kishin ƙasa suka san kishin 'yan uwansu suka san kishin addinin shugabannin mu na arewa waɗanda suke an sunan musulunci wasu ma sun fito da gida mai tarihi na musulunci da su da arnan ba mu bambanci wani lokaci ba sai ka ce gara arnan shi watakila ma yana yi wa jama'ar ta aiki ganin yadda namu shugabannin suka shantake banda tara dukiya da satar dukiyar al'umma da zalunci da gina gidaje babu abin da suka sa a gaba shi yasa su waɗancan su kuma suke aiki a ƙarƙashin ƙasa yadda za su ƙarfafa al'ummar su da addinin su kuma ka fito kana zage su ce ubatan ya yi kaza wane ne ya yi kaza wane ne ya yi kaza to kai ne zai hana naka yayi kai ma ai an baka damar shekara nawa dan arewa yana mallakar wannan ƙasa me arewa ta zama ba abin da aka yi to kai me zai hana nakan ni? shi yayi wa nasa mutanen aiki yayi wa addinin sa aiki me laifin kansa ya yarda addinin sa shine sama dole ne ya karfi ya yarda al'ummar sa al'umma ce da suke bukatar taimakon sa dole ya taimaka mata me yi kansa kai ina naka shugaban me yayi saboda ka ba ka da shugabanci ba ka da kuma wakilci a cikin tsarin kasa wakilanmu sun zama da banza sannan abu na uku hatta da dama ba zan ce duka ba hatta da dama daga cikin sarakunan gargajiya su ma sun koma sun haɗa kai da waɗancan duk abin da za a yi a yi da su saboda haka ba za su nemi su wakilci al'ummar su ba waɗanda aka ce su shugabanninsu ne shugabanni da musulunci in ka ce ɗan siyasa shi siyasar ƙasa ke karewa to shugabanni ko sarakuna su kuma ai suna kare gidaje ne na musulunci amma kaɗan ne daga cikin suke taɓa kauna kaɗan ne ba su fa a kirga ba su ma ana tatile musu kafafuwa ba a barin su su sake su faɗa abin da ya kamata su faɗa mun san sarakuna ba su da wani abu a hannunsu amma sai magana ku faɗa ku ce ana cutar jama'a ba mu yarda ba amma babu wannan dan kaɗan ɗin da kake yi su kuma ba su da gurbin da za su iya wannan ɗin dan yan uwansu duk gaba ɗaya sun haɗe musu kai ba a ba su wannan damar ba kada wannan shi kansa wani abu ne da yake nuna cewa ita wannan al'umma ta musulmi a ƙasan nan ba ta da wani gata kuma duk wanda ya so zamfare mata hanci zai iya dan babu wanda zai ɗaga kara kai babu wanda zai ɗaga ɗinke saboda ita kuma tabbas abubuwa za su ci gaba da da faruwa irin haka matukar dai ba a gyara ba tun ana ganin hayaki ne da zai zama wasu gobara ba ma fatan haka wacce ba za ta iya kasuwa ba a yanzu an wuce wani lokaci an wuce lokacin da idan yaki ya barke a ƙasa ake ciwo kansa an wuce wannan a da an yakin basarsa a ƙasar nan kuma an ciwo kanka ƙasar ta kuma komawa ta haɗe a matsayin ƙasa ɗaya amma su masu mulki su sani cewa wannan zamanin yanzu ya wuce a duk duniya ka duba duk duniya inda ake yaki yaki yaki cin yaki cin babu wata ƙasa da yake farki aka iya murƙushe wannan abu ya ta dawo yadda take in ma an samu ta tallafa su ga kuma daga baya abin ya kwankwarki saboda yanzu duk duniya kowa maslaha kawai yake dubawa ba ruwan mutum duk wannan maganar mutuntaka insaniya humanity duk ƙarya shi. akwai waɗanda suna son yaƙi ya barki su sayar da makamai su kwashi arzikin ƙasa su ta saka yadda suke so su na tabbata a kasu waɗannan shugabannin da suke rijistar a cikin wato dukiyar talakawa suna wa wasu abun ba zai mutu kyau ba idan aka ce abubuwa sun caɓe da aka ko da za ka yi zalunci dole sai ka samu zaman lafiya a yi zalunci zai yi ko yan fashi a tsakaninsu idan ba za su yi junan jahilci ba fashin ai ba zai yi ba waɗannan suna daga cikin manya-manyan dalilai waɗanda suke haifar da abubuwan da suke haifarwa mu na ƙasa babu abin da za mu iya islamu faɗi fashin rabu da bakin cikin mu sannan musulmi sai uwansu musulmi addu'a Allah ya kare su Allah ya ba su ƙarfin gwiwa Allah ya karya magabtansu waɗanda kuma suke ƙoƙarin su ga cewa sun share musulunci da musulmi daga arewacin Najeriya su kwana da sanin cewa wannan abu ko a mafarki ba zai yiwu ba ko a mafarki ba zai yi ba mun san akwai ƙulle kulle da yawa a ƙarƙashin ƙasa wanda ya wuce ma ka kira shi lokal ƙulle kulle ne a international ne ba national ba ne akwai ƙulle kulle da yawa wanda iya abin da kake gani shine kamar wasu ne kawai suke kokarin ta da sanzuma a akwai waɗanda su suna buƙatar hakan kuma su suke shirya ta da kasa saboda akwai abin da ake nufi ga arewa abin da ake nufi ga musulmi akwai wani abin tanadi da aka daɗe ana yi ya za a kai ga musulunci arewa irin yadda afganistan pakistan ta zama yadda afganistan ta zama haka ake so a ga cewa arewacin najeriya a ƙalla shi ma ya koma haka kuma ƙaryar su a su ta bi su musulunci zai ci gaba da tabbata zai ci da karfi kuma zai ci gaba da yaduwa a arewa kuma ba wani abu wanda yake tsara musulmi illa suna kara farkawa suna kara gano inda illar take kuma da izinin Allah za a gyara abinda ya uwanka suke bukata yanzu shine addu'ar yi musu addu'a Allah madaukakin sarki ya kare mana rayuwarsu ya kare mana dukiyoyi dukiyoyinsu da ƴaƴansu da zuriyarsu gaba daya suna matukar bukatar wannan addu'a wanda shi ne babban abin da za mu iya yi musu arnan da suke yaƙi da su kowa ya sani arna ne da babu abin da suka tanada suka mallaka in ban da burkutu da karuwanci su ba su ki ba duk najeriya ta kone saboda su ba su ne masu asara ba ba su da asara don najeriya ta kama wuta a fasa ne kowa ya rata wanda ita ce ajanda su kowa ya san waɗannan arnan da yanzu suke kokarin su ga sun tada tarzoma sun kashe musulmi a jasu ba wani abu wasu ka'ani ba su da dukiya ba su da gidaje ba su da kamfanin duka ba su da komai don haka dan najeriya ta kama da wuta ba asarar da za su yi to ya kamata su kansu mafi rubuta su fahimci wannan da fatan allah maɗaukacin sarki ya ɗaukaki musulmi da musulunci a duk inda suke ya karya kafirci da kafirai a duk inda suke ibn taymiya yana mana magana akan hubbullahi li ibadihi wa hubbu ibadihi lahu ubangiji yana son bayansa na kwarai su kuma suna son sa kuma kamar yadda muka fi a baya Allah kadai shi ne yuhabbu li zatihi shi kaɗai ake so don zatinsa duk wani abu da ake so ana son shi ne saboda wani dalilin da ya sa a so shi amma Allah shi kaɗai ake son shi don zatinsa wanda duk kaso dan zatinsa ba dan wani dalilin da ya zai sa so shi ba to wannan ka daidaita shi da Allah annabawa duka da na farko har zuwa annabin karshe ana son su ne saboda Allah ya ce a so su saboda manzanni ne na Allah annabawa ne na Allah saboda Allah ya zaɓe su saboda Allah ya fifita su saboda Allah ya ba su wasu sifofi na kamala saboda Allah ya ɗaukaka su saboda Allah ya sa musu wasu halaye na kwarai waɗannan dalilai su suke sa ana san su kaga kenan ana son su ne lai awsafihim wa laysa li dawatihim dan wasu sifofi da ubangiji ya ni'imta su da su shi yasa ake son su amma ubangiji ana san shi ana san shi domin shi ne ubangiji domin shi ne Allah ana san shi da zatihi baka in ka so wani bawan Allah ka so shi ne saboda yadda matsayinsa yake a gurin Allah in ka so wani gari ka so wannan garin saboda matsayin da yake da shi a gurin Allah in ka so wani aiki ka so shi ne saboda Allah yana san wannan aikin kaga a shi ko da ne zaka so zaka so shi ne saboda wani dalili wanda kuma dalili yana da ta'allaka da san Allah shi yasa muka sha faɗa kuma ibnu taymiya ya sha faɗa cewa al-mahabbatullah hiya al-asl ومحبة غيره فرع لها تابعة لها duk wanda za ka so to ka so shi ne saboda san Allah don haka ba wanda ake son shi ne zatihi sai Allah shi ne ya baka alkhairi ka so shi ya hana ka ma ka so shi ya ne in taka da lafiya ka so shi ya kwace lafiyar da ya baka ka so shi ya baka ƴaƴa ka so shi ya hana ka so shi ya wadata ka da dukiya ka so shi ya barka cikin talauci ka so shi saboda kana son shi ne mai zafi to haka bayan Allah kike son Allah sannan shi ma Allah yana son su sakamako aljaza'u min jinsil amal yadda kike son shi shi ma yana son su يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فلك إذا هل لا قصو الله سوى نجسية شيء ما الله ذي سوكو تتولى إتكي أكيدا تعالى السنة بأكيدا الوضع أن تكي شيء الله لا يحب ولا يحب وكما الله يحب ولا يحب وانا دو أكيدا شيء في كتاب هذا وآيوه لدامنا القرآن ta saba wa abin da ya tabbata a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala yayi mana magana akan kunna al-kulla wanda ita ce kamalul mahabba al-mustaghriqatu lil muhibbi kamalar soyayya wacce ba mai sassan masoyi gaba daya komai yana komawa bayan ta ne babu wani abin da yake komawa bayan abin da yake shan gabanta Allah yana ya ya tsirki annabi Ibrahim da annabi sallallahu alaihi wa sallama da wannan matsayi wattakhadha Allahu Ibrahim khalila ubangiji ya dauki ya mayar da annabi Ibrahim a matsayin khalilin sa badadayin sa wanda ya bashi wannan matsayi na koli a cikin babin soyayya haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la kuntu muttakhidan min ahli al-ard khalilan لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله su biyu suka samu wannan hulla din babu wani wanda ya same ta sai su su biyu wanda duk ya ce shi ma khalilin Allah ne to wannan yana kokarin yayi tarayya yayi kokawa da su akan matsayin da Allah ya keɓe su da shi akwai wani wanda ya wannan da'awar ya ce kan khasani bil ilmi wa tahrifi in qultu kun yakun bila taswifi lakin na littakhadtuhu wakilan ta'adduban wa ikhtara li khalila kuma wai ana girmama wannan mutum ya ja da Allah a matsayinsa ya ja kuma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan matsayinsa yace qad khassani bil ilmi wat tasrifi wai ubangiji ya kebance shi ya bashi ilimi ya kuma ba shi tasrifi wato dubbe al'amarin duniya da gudanar da harkokin duniya saboda haka ake kiran shi gausi gausi yace wai ubangiji ne ya bashi wannan in kuntu kun ya kun bila tasrifi Da abin da yace kun shi ma sai ya zama abin da ya faru dan Allah ya ce wa kansa inda ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun shi ma yake haka yake shi ma duk abin da yace wa kuntu zai kasance ke an ba shi wannan to saboda kada mabiyansa su kure shi su kama shi su ce to kai ka yi mana wannan karama ko wannan matsayin mu gani sai ya yi sauri ya yi can daga sai ya ce lakin na nista kila ta ta'adduba sai da ni saboda ladabi ubangiji na ya bani wannan matsayi amma saboda ladabi na wakilta shi ya wakilta Allah Wani sun ce saboda wai Allah ce Allah ta tasiru min juni wakila Allah kadai za ku ba wakilcin ku saboda haka sai ya ce ya yi ladabi a nan ya bar wa Allah wakilci shi ya ce kun din amma na a matsayin nashi ya ce wa tsara ni khalila kuma wai ubangiji shi ma zaɓe shi khalili kaga can ya ya ja da Allah a matsayinsa kuma a ƙarshe ya ja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daga a matsayinsa duk wanda yayi wannan da'awa ya bar musulunci ba magana wali ake ba a ko mumini fasiki da kai ba idan ka duba ar-rihlatul kunakiriya ar-rihlatul kunakiriya baitocin suna nan amma kuma a ci gaba da daukan wannan a matsayin shine wali shine mai san Allah mai san manzon Allah shi zai maka jagora zuwa ga Allah wanda sai dai wa mutum jagora zuwa ga shiga wuta ya fi kawo yau mai kiyamati ba aure da hukunna wa bi salwar mawudu sai dai wuce gaba a tafi wuta amma ba aljanna to kulla wani matsayi ne babba da babu wani wanda ya cancanci wannan matsayin sai waɗannan mutanen su biyu duk wani wanda zai da'awa su ƙarya yake wa Allah a wata ruwaya annabi ke ta inna Allah takhadha ni khalilan kamar takhadha Ibrahim khalila su biyu Allah ya ba su wannan matsayi na kulla suka samu soyayyar da ta ɗara ta kowa shi ne mala yace fa bayyana sallallahu alaihi wa sallama annahu la yasluhu lahu an yattakhidha min al-makhluqin khalila ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya dauke shi ya aje shi a wannan matsayi kuma shi ya riki wani ya ba shi ma wannan matsayi ba zai ولو ولو ان وانه لو امكن ذلك لكان احق الناس به da a ce akwai wanda annabi zai bashi shi ma matsayin kulla ya zama khalilin annabi ba ma magana khalilun da yake ba khalilin annabi da akwai wanda zai samu wannan matsayin to da sai da abubakar ne shi ne jagaban waliyai na duniya duka in ka ɗauki annabawa da mutane babu sama da abubakar amma abubakar bai kai wannan matakin ba مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta kansa cewa akwai mutanen da yake so kaga ashe al-mahabbatu dun al-khulla tunda da a ce da al-mahabba da al-khulla abu ɗaya ne kaga da sai zama tukka ga walwala ya zai ce banda Allah ba wanda ya rika khalil kuma sannan ya riki wasu ya so su to sai a ce al-mahabba ai ba ta kai khulla ba khulla shine kololuwar mahabba din annabi ya so wasu mutane ka qaulihi li mu'az kamar yadda ya gaya mu'az ibn jabal ce wallahi inni la uhibbuka hadisi ne da ya tabbata daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cikin musnad imam ahmad da wasu littattafan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun mu'az ibn jabal ce ya mu'az inni wallahi la uhibbuk fala tad'anna في دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال لك كما أن معاذ يتي يا معاذ والله للي إني, إني لأحبك إن أحسنك كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا سمى معاذ بن جبل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يا غيا والأنصار إلو ولا مجنة وكذلك قوله للأنصار هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يا غيا والأنصار كما يثبت a cikin hadisin Anas dan Malik wanda yana cikin sahih Bukhari manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama <coughs> Anas yake cewa wata mata ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ce bil al-ansar daga cikin mutanen Madina ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama da ɗan yaro karami a hannunta sai manzo sallallahu alaihi wasallama suka yi magana da ita sai ya ce wallazi nafsi biyadihi innakum ahabbu nasi ilayya wallazi nafsi bi innakum ahabbu nasi ilayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa lalle ko na so sama da kowa lalle ko so sama da kowa ya faɗa ka sau biyu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana son al-ansar وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ابن شراحيل wanda ake masa alkunya da abu usama bararren bawan manzo sallallahu alaihi wasallama wanda tun a jahiliya aka kama shi a matsayin bawa sannan wani mutum da ake kira hakim ibn hizam ya saye shi ya bawa ammarsa gwangwansa ita ce khadija bintu kuwaili matar annabi sallallahu alaihi ta farko ya ba da shi gare ta ita kuma sai ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kyautarsa tun kafin annabci yana ɗan shekara takwas annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanta shi ya yi tabanninsa ana kiran shi zai ibn muhammad har sai da Allah ya ce ya bi aba'ihim huwa asfa inda Allah ku kirawo su da sunan iyayensu sannan aka dawo ana kiran shi zaid ibn haritha maimakon zaid ibn muhammad yana daga cikin as-sabiquna al-awwaluna fil islam wanda suka riga kowa shiga musulunci da shi aka yi yakin badar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama duk sanda zai aika wata tawagar mayaka masu kai farmaki da samani in akwai zai fi tsari a ciki to zai sa shi cikin umara uku ya ce ma ne shugaban an kashe zai dubu harisa a yakin mota a kasar sha a shekara takwas bayan hijira to zai dubu harisa ana ce da shi hibbu rasulillah wato dan lelan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka nan ɗansa usama shi ma ana kiransa shibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam don haka duk sanda wani abu ya tashi wanda ake so a yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam magana a kansa kuma ana jin nauyi ana ga ba kowa ne zai iya ba to sai a tinkare sai a tinkare usama ko zaidu ko ɗansa usama daga baya a ce ya je ya yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zo cikin sayo muslim lokacin da annabi sallallahu a lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya tura usama akwai lokacin da cikin sayo bukari hadisin matar da take aran kayan mutane sai kuma ta yi runtu ta ce bata araba wato tarkayin sata da dabara ko wannan kenan to shi ne aka kawo aka gaya manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama gashi gashi gashi gashi abinda yake faruwa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kawo matan nan aka tsaye eh, ta tace eh duk abin da aka zarge ta da shi tayi manzo Allah ce to aje a yanke masa hannu danginta suka zo suna neman shafa'a an riga an kawo gaban alkali ya yanke hukunci ta zama mu shafa'a kuma bayan an yanke hukunci ka ila musulunci ke da in an riga an yanke in kafin a yanke hukunci ne can dangin ta waɗanda abin ya shafa suka ce sun yafe shi amma an kawo gaban alkali ya ce ya yanke hukunci na hajji to kuma babu shafa'a sai suka zo tana neman shafa'a aka cewa za a je gurin a gaya ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce a gaya usama saboda shine hibbu rasulillah wa ibn hibbi rasulillah shine dan lelan manzon Allah kuma dan dan lelan manzon Allah aka je ya je ya same shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin magana da yazo da ita kishi ya fusata ta kashfa fi hadd min hududillah atashfa fi hadd min hududillah لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها akan haddi daga cikin haddojin ubangiji ka zo kayi shafa'a ka nemi ayi alfarma ce ko Fatima ce yar ciki na ta yi sata sai na ki hannunta haka nan Abdullahi da Umar ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wa wa sallama ya tsora Usama akan shugabancin runduna da za ta kai samane za su je yaƙi bayan bayan yaƙin mota kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya duniya ya kuma naɗa wata runduna wadda aka naɗa usama cewa shi ne zai shugabance ta sai mutane suke ganin yaro ne karami da za a naɗa yaro karami a kan rundunar da a ciki akwai abubakar da umar da abu ubaida da waye manya-manyan sahabbai dattawa kuma a sa yaro karami annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hikimar da ta sa ya zafo shi duk da cewa yaro ne karami kuma ya shugabantar da shi a kansu, Abubakar da Umar da Usman da sauransu sai mutane suke sukan wannan shugabancin ta fuskar cewa yaro ne karami da ba har yi ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yake cikin mutane ke cewa ayyuhan nas in taf'alu fi imratihi faqad kuntum taf'aluna fi imrati abihi min qabl in kuna sukan shugabancinsa daman can kun taɓa sukan shugabancin mahaifinsa gabaninsa ya ce wa wai mun ba in kana la khaliqan lil ima na rantse da Allah ya cancanta ya shugabanci wa in kana min ahabbin nasi ilayya wa inna hadha la min ahabbin nasi ilayya ba'da yace zaid ibn haritha ya cancanta ya shugabanci kuma yana daga cikin waɗanda na fi so kuma bayansa ɗansa yana daga cikin waɗanda na fi usama kaga adam sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana son su ya tabbatar da soyayya shi gare su haka nan wa qala lahu amr ibn al-as amr ibn al-as ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam amr ibn al-as ibn wa'il ibn hisham as-sahmi quraishi ne ana masa alkunya da abu abdullah ɗansa abdullah ibn amr tsakanin shi da ɗansa wato shekara sha biyu ne kawai ya girma ɗansa da shekara sha biyu kacal to ya musulunta qabla al-fath kafin fathu makka a watan safar shekara ta takwas wasu ce ya musulunta bainal hudaybiya wa bayan an yakin bayan an yi sulhul hudaybiya kafin kuma yakin khaybar a wannan dan tsakanin ya musulunta mutum ne jarumi kuma mutum ne mai fikir mai tunani in ya zauna ya tsara abubuwa ko kaiwa sai ya baka sha'awa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya yabe shi yace amr ibn al-as min Salihin quraish yana daga cikin mutanen kirki a cikin ƙurashawa to saboda shaja'arsa jarumtarsa da kuma kwarewarsa wajen iya tsari da filanin annabi sallallahu alaihi wasallam jawo shi kusa yana kuma girmama shi har ma da aka zo ghazwatu zati salatin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya naɗa shi a matsayin shi ne tare da cewa ga abubakar da umar a cikin rundunar abubakar yana ciki umar yana ciki abu ubaida ibn jarrah daga baya aka tura shi shi ba ya zama karkashin sa to gani irin yadda manzo Allah yake girmama shi wannan zai nuna maka yadda annabi yake mu'amala da mutane da yake ganin annabi yana jawo shi kusa yana girmama shi kai har gashi ma za a fita wani hari an ce shi ne shugaban rundunar duka ga abubakar ga umar ga umar sai yake ganin matsayinsa watakila ko a ransa sai yake faɗa ce kai wannan shi yake bada kisa ce sai na rika jin koma na fi abubakar da umar ɗin ne a wurinsa amma ya zai ya gano tunda annabi sallallahu alaihi wasallam baya nuna taware wajen mu'amala yadda zai yi bushasha ya saki fuska ga abubakar da umar haka kowa ya zai masa duk da cewa a gurinsa ya san wani ya tsara wani matsayi amma mu'amala ita da yake wannan zai zama maka karamin akhlaq na manzo sallallahu alaihi wasallam bai dade da shiga musulunci ba amma ga irin matsayin da ya samu an an hada wata rundunar an ce shine shugaba ga abubakar da umar duk shi da rika ba su umarni yace sai na rika ji a buna lalle na fi waɗannan matsayi amma kuma akwai buƙatar in tabbatar da haka sai ya matso kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullahi ayyun a ahabbu ilaika ya sai Allah duk cikin mutane wa ka fi so sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi Aisha ya ce Aisha na fi so sai ya ce fa minar rijal ina tambayar kare akan maza ba mata ba abin da zai zato a ce kai sai wasu Allah ce ha ya ce sun ma'ayu sai kuma wa annabi ya ce umar ya ce sun ma'ayu sai kuma wa annabi ya ce usman yake sai dai sauri sai ya shiga za da mutane sai dai sauri sai dai shuru don kai ya sa da karshe aika zana aika da shi ya zo a karshe ya ce sai dai shuru kawai da daina magana wanda zai zuwa maka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kiwon sa kake da sabon babu wariya babu cin fuskar wani ko a wulaƙanta shi kowanne ya zo ya da gudunmawarsa gwargwadon abin da Allah ya bashi da wannan addini ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda ya karbe shi sai yake san ma yafi abubakar da umar to haka duk wanda suke gurin sai idan irin wannan ta taso ne sai su fahimci cewa to a shi wannan gaba da yake amma kuma a mu'amala ba a bambance ba an gane ko da a ce wajen mu'amala ya bambance shi kansa ya kula cewa idan ya zo za a tashe shi a abubakar zauna zai fahimci cewa a abubakar ya fi ni sai ga cewa in aka zo ya zauna guri abubakar yanzu shi ma shi gurin zai nema ba a tayar da shi a zaunar da abubakar a gurin to sai yake san cewa to ga kuma wani sharaf da aka yi masa an ba shi shugabancin sariya abubakar da umar duk suna karkashin sa to abin da ya sa ibn tabiya ka wannan fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce fa aisha ita ya fito sannan kuma aka tambaye shi a cikin maza ya ce abuha kaga gano da yana son Aisha radiyallahu anha yana san mahaifinta Abubakar da kuma waɗanda aka ambata duka a cikin hadisi haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Fatima ƴar cikinsa a wani hadisi dogo wanda a cikin sayan muslim da kutubu sunan bukari ne rawaito shi ba wanda yake nuna falalar aisha radiyallahu ta'ala anha matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sun kula cewa sun sanda za a yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam kyauta akan yi masa lokacin da yake gidan Aisha in yana gidan dalilin mutane ba su kai masa kyauta ba amma duk sanda kwanan Aisha ne sai a ta kai masa kyaututtuka kai masa zuma kai masa wasu kaji kai masa to sai suke ganin kamar ba ba ba adalci sai suka ce wa Fatima suka haɗu sai suka ce wa Fatima ta je ta gaya wa mahaifinta nisa'uka yas'alnaka al'adla fi ibnati abi quhafa matanka suna neman kai musu adalci dangane da yar abu quhafa suna nufin Aisha ɗan sayyidina Abubakar shikenan sai Fatima ta je ta nemi izinin shiga annabi sallallahu alaihi yana kwance da Aisha a sun lulluɓa da gado ɗaya ta nemi izini annabi yake ta ta shigo ta ce matansa ne suka aiko ta ka gaya masa cewa yas'alaka al'adla fi abin abi quhafa sai a sallallahu sallari wasallam ya dube ya ce ya fatima ala da ma uhibbu ba ki san abin da nake so Ta ce bala ina so mana ya rasulullah a fa a aisha shi kila ya ɗaure bakin ta kuma sai ta koma ta gaya musu faga abin da ta je ta faɗa ga abin da aka gaya masa sai suka ce mu muna ga baki wani amfani ba su kuma komawa kiran ta ce a a ita ba za ta koma ta yi ta gama annabi ya gaya mata wannan magana ko dalilin ce ne ta ce ita ba za ta koma ba sai suka ce zainab ta je zainab bintu jahsh aisha ta ce fa kanat hiya allati tusamini في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تي وتتكي كاركيا دني وجن سامو متأي قلوم من الله صلى الله عليه وسلم annabi yana santa saboda matsayin da take da shi a gurinsa sannan yar yar gwaggwansa ce ubayma bint abdul muttalib ba ga aisha ta ce sai aka ce zainab ta ce aisha take ba da sifarta ta ce wakana wakana imra'atan وكانت وكانت فيها وكانت امرأة فيها خير متشي الخير وكانت أصدق الناس حديثا mace ce mai gaskiya in za ta yi magana gaskiya take faɗa shi wakanat aksaran nashi sadaka mace ce mai sadaka mai kyautata wa mutane ta dai yabe ta da sifofi daban-daban ta ce sai dai kuma tana da fushi ya ce amma kuma ta ce amma kuma in ta yi fushi nan da zai ta sauka kaga wannan yana nuna maka kishin mata a nufin ba irin da matan mu bane kaga ta ce duk cikin matan manzo Allah ba wacce take gogayya da ita kamar ta amma kuma ga shi tana yabanta da wasu sifofi ce mace ce mai ibada mai san Allah mai mai tsoron Allah mai yawan sadaka mai aiki tukuru don ta samu abin da za ta kyautata ma wasu da shi haka duk ta zana a cikin sayoyi da ta faɗa kawai maganar ta faɗa ta ce sai dai mace ce tana da tsaurin fushi sai ta ce amma kuma nan da nan take sauka saboda haka sai aka ce ita ce kawai za ta iya zuwa ta kai wannan sakon saboda ka tafi ta samu manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan yanayin da Fatima ta same shi ta ce to matan ka sun turo ni suna neman kai musu adalci game da wannan yar kwaila saboda ta fi su karamar kanancin shekaru tana faɗar haka manzo Allah bai ce ko ba sai ta fusata sai ta shiga gaya wa Aisha maganganu ta inda ta shiga ba ta da take fita ba ta yi ta zuba ta yi ta zuba aisha ta ce a lokacin ni da ina kallon maza Allah ina hararar gidansa in ga ya yarda in rama wanda zai zama mace mai hankali ba wai bushe haushin ta ya dame ta ba me za ta yi mijin ta ji daɗi saboda haka za ta iya sadaukar da haƙƙin ta ma idan ta san cewa mijinta zai ji daɗi a haka za a yi mata abu ta haƙura ko da tana da gaskiya ta haƙura in ta san cewa haƙurin nan zai kare da mijinta abin nan saboda ita yanzu ba yarda da kanta ya dame ta da yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai nake kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alamun da suke nuna cewa ya yarda ni ma in yi magana a sai lokacin da ta fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ki yarda ta kare kanta ba ta ce saboda ka sai na jiran mata sai da na na sa ta yi shuru ta rasa abun fashi hatta ha sai da na fi karfin ta na gallabe ta saboda aisha mace ce mai zakai mai wayo wanda duk cikin mata annaba wanda ya kai ta wannan sai yasa duk cikin mata annaba wanda ya kai ta ilimi bal cikin matan al'umma kakaf ba kai duk cikin mata duniya ba wanda ya kai saboda haka da ta fara magana sai da zainab ta rasa abin fada sai da ta ɗaura bakinta zainab sai shuru aisha sai shuru annabi ya ce inna hamnatu afiquha to wannan bai tace yar abu ba Ya ce da to wanda ita ce ba ke ba ta fi ƙarfi ki ki kasa me ke so kuma yi to kaga idan matan annabi sallallahu alaihi wasallam za su ce musu adalci kai dan matanka ta ce kai mun adalci ai ne sauki ne kaza Allah ba amma ku yas'alaka al-adla to shi yasa dole sai an yi hakuri to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa fatima cewa yana son aisha a shekaran jiya a shekaran jiya waccan an kawo wani dan shi'a a tashar mustaqilla bayan ya gama zagin sahabbai da abubakar da umar da ya dauko suratul tauba ya ce duk munafikai ne su Allah yake nufi da wa minhum wa minhum din da Allah ya rika faɗa a suratu tauba ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم من آهد الله ومنهم من ومنهم ومنهم الذين يؤذوا النبي da sauransu duk wannan wa minhum wa minhum cikin suratul tauba yace ana nufin sahabban manzon Allah sannan ya karkato kansa Aisha da Hafsa ya dauko in ta tuba ila Allah faqad sabat qulubukum ta Allah yace zuciyarsu ta karkace amma wasu yanzu sun mai da aisha wata ce wanda za su saurari maganar ta su girma mata da ba da bayan shi dan jaridar duk ya biya ka da shi a cikin wasu abubuwa dan yana ta jawo eh, ya gama jawo aya ce to ka jawo aya akan cewa ta sahabban manzo Allah yake nufi so Abubakar da Umar kuma ka tsallake wasu a cikin suratul tauba dan akwai wasu ayoyin da ka kifa da in ka zo kawai ka kawo wa minhu wa minhu akwai kuma inda Allah zai yabo ga wasu sai ka tsallake لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات وأولئك هم مفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم يسي دمي بكرة وانا دمي تقلب وانا ذاك الله يأتي لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم دمي تقلب وانا yace kuma a كانوا تيدي قبر إن ذلك كرنتا والسابقون الأولون من المهاجرين sabiqun al can ba'a Allah ce laqad taba Allahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina tabahu fi sa'ati al usrati min ba'di ma kana yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim liyatubu innahu bihim ra'ufur rahim dan bai ka tsallake wannan yace Abubakar da Umar da Usman da waɗanda duk kake zagi yace da su aka fita yakin da su Allah kuma ya ce waɗanda suke tare da annabi a yakin da Allah ya yafe musu yace ka yadda da abubakar da umar da usman da su aka je gazwatul usra gazwatul tabuk yace shi a daina kawo masa sunaye shi magana sahabbai ke duka kai ka kawo sunayen su ka bace su kai ka fara yace kai ka fara shirin da muka yi shekaran jiya da jiya da kai duk waɗannan mutanen kake zaki kuma yanzu na ka sunan su gashi kai ka ɗauko sura akan zaka bace sahabbai kuma ita ce take wanke su kaga wanda ya shiga amma to da nuna bi ba'd al-kitabi wata kuruna ba ya yadda da wani bangare da mummunar fahimtar da ya masa sannan kuma ya kafirce wani bangare yace ko baka yarda alqur'ani ba ce ce na yarda ka yadda da abin da alqur'ani ya faɗa gaskiya ne ce na yarda ce to ya za ka yi da wannan aya yace shi shi ba wannan magana yake ba. to wace magana kake to ba magana su sa kai kake ba to karshe haka ya kure shi to shi ne kuma ya zangaro kan Aisha sai ya tambaye shi yace a a dakin mu annabi ya rasu sai a gidansa ya a gidansa amma gidan wa cikin gidan matansa ya shi wannan harkar tarihi ya ce a'a ka gaya min kai a ina annabi ya rasu ba gidan Aisha ba a ɗakin Aisha kai yanzu kana cewa alkur'ani ya sauka ya kokushe su ya babbata su ya ce da su munafukai ne marasa gaskiya kuma annabi ya rasa inda zai je duniya sai ɗakin marasa gaskiya a nan ya mutu akan shi ne ranarsa ta ƙarshe a duniya a ɗakin na yi shi akan cinyarta yace to in kai ne gaskiya ne in ka faɗi wancan in ta duba irin Allah fa kansa tsoro kuma to ka rika faɗi wannan ma sai mutane su ɗauka eh da gaske gaskiya kake nema amma dan me za ka ɗauko in ta tuba irin Allah fa tsoro amma ba za ka kawo wannan ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana san Aisha a nan garin naji wani yana magana da jahilci ba kankani ba wato kace kamar jahilcin duniya Allah ya tattara a cikin sama magana yake amma kuma wasu bayan ah, Allah waɗanda aka zarewa hankali da tunani suna da bansa suna saurari cewa duk bala'in da ake ciki duk bala'in da al'umma take ciki na rarrabewa da kaskanci na na Aisha ce ta ja musu ita ta kafa jam'iyya ita ce ta yi ta kawo rigingimu a cikin al'umma ya ce kuma jam'iyyar ta ita ta zama ahalin sunna wal jama'a yana yin magana kuma yana kiranta ummul mu'minina kaga ba ku in ka yadda ummul mu'minina ya kuma zaka zo ka ce ta ta ta ta lalata abin da ummul mu'minina kaga wannan abin da yake nuna shi ba uwarsa bace shi baya ciki ke ba uwarta ba ce to wani ya zama mace ai ba taɓa farewa ɗa ya fito yana zaki uwarsa yana barranta da gare ta dan ba da za a yi wa azuwa zuwa ummahatun da Allah ya faɗa ba da za ka kankara wannan kuma ka ki ko ka so ka zo ayar sai ka karanta ta haka a da suka rasa yadda za su sai suka ce ai sai da aliya take ta ta za a yadda da aliya take aisha to wai maza Allah ya kafin ya mutu ya wakilta shi ya ce duk wacce kaga ta lalace ka sake ta babu babu addini kace addini irin shi addini ne na mahaukata na rashin kan gado magana ce za a rika yi tana warware kanta shi yasa ban gani wata billa da take dauke da sinadarin mutuwarta ba da rushe kanta irin shi'a shi yasa ai suka kirkiro wannan abin takiya kawai in za a fito a faɗi shi an cin to kowa zai rika ja da baya sai aka ce ai takiya a rika kokoye wasu abubuwan ka a faɗa wai fa nan ba duka aka faɗa ba an saka ya amma ka duba duba da aka faɗa dube sa yadda tafi wannan ba gare yadda da ita ba mala yace wa qala lil hasan haka nan annabi sallallahu alaihi ya ga wa hasan allahumma inni uhibbuhu fa ahibba wa ahibba man yuhibbu ya ubangiji ina son hasan ya ubangiji ka so shi ka so wanda yake son shi al-hasan ibn husayn shi a haushin hasan suke ji saboda kawai ya ya sallaba wa shugabanci a shi bai yadda a ci gaba da zubar da gidan musulmi ba duk da ya cancanci ya zama shugaba din amma dan haɗin kan musulmi ya sauka ya bayar annabi ne ya yi masa yabo da wannan ya ce in nabni haza sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi bayna fi'atayn azimatayn min al-muslimin nabi ya ce ɗan nan nawa hasan kenan ya ce shugaba ne kuma ta hanyar za a samu sulhu tsakanin manya-manyan shugab wato bangarori biyu masu rigima kuma musulmi duka Allah na bai fata su bangare wannan siyada din da Allah nabi ya faɗa dangane da Hassan ta tabbata a wannan shekara abul jama'a aka samu haɗin kai duk ƙasa ta ɗinke kowa ya yarda cewa shugaba guda ɗaya ne sannan har suka ci gaba aka ci gaba da shigo da ƙasashe da dama cikin cikin hauzar musulunci duk da ji wannan ya ce wannan abin nan mulkin mallaka ne ba ba ba ba dukkan kasashen da suka shigo musulunci a wannan lokacin mulkin mallaka ne aka ce aka musu ihtilal ne yace kana nufin iraki ihtilalin ta aka yi tun a zamanin abubakar umar aka shigo da daular farisawa ta kare ihtilalin ta aka yi ita ma yace a shi yana nufin a zamanin banu umayya to haka dai zai ta tsilla tsilla wa amsalu hadha kaseer ma da yace wannan na da yawa fa wasafa nafsahu bi mahabbati al-ashqas annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana son wasu mutane wa qala inni ila min ولو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا amma ya ubangiji a bayan sannan kuma ya ce ni abra'u ila kulli qalilin min kullati kowanne da zai ce ni qalilin sani ba ni ba wannan ba ni ba wani ya ce ni khalilun sani saboda da a ce zan riki wani a nan duniya khalili na tafasu a babakarin khalila kaga a ce kulla ba ita ce mujarradin mahabba ba mujarradin mahabba annabi sallallahu alaihi wasallam yana da masoya duk bayan Allah mu'minai sahabbansa duk masoyansa ne ya fito kuma ya faɗa ce wani ina san shi wani ina san shi wani ina san shi ya ce yana san ansar gaba ɗaya to amma mahabba kulla ya ce wannan tsakanin shi ne da ubangijinsa babu ruwansa da wani wanda zai ce shi khalilin sani wannan matsayin ba mai taka shi sai sai su kadai wanda su ba kuma wanda ya taka wannan matsayin saboda haka ibn taymiya yace kaga wanda yana nuna cewa al hulla aqas min mutlaqil mahabba al hulla wato wani abu ne ke bantacce da yake da matsayi ke bantacce daga abin da ake cewa soyayya abin da ake cewa soyayya wani abu ne wanda yake da fadi to al hulla wani abu ne daga ciki wanda yake da matsayi babba wannan ita ce gabar da inda taymiya zai ci gaba kuma da fito da ita menene hulla ya aka hulla ta zama mutlaqi muhabba? kuma al hulla mutum ko so abu ba dan wani abu ba dan karan kan abu dan shi kadai abu kowane soyayya kuma za ta bi bayan wannan soyayya din zai fito sannan kuma ya rage ga masu cewa ah, Allah baya so sai dai ya nufi sakankawa ya nufi ba amma shi baya so sannan shi ba za a so shi ba sai da a so da'arsa ya fi gaban a so shi ibnu taymiya zai zo yi wannan bayani a gaba ta gaba insha Allah da fatan Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana wannan ya ce yaya ingancin sunayen Allah 99 da muke koyo a makarantun islamiyya idan kuma Allah ya sa wasu ba su inganta ba ko a wani littafi za iya samun waɗanda suka inganta Allah ya saka da alkhairi a musu to ban san me ya taso mu a shan Kano har ma wani katafaren dan bid'a yana sanar zai lacca kare sunayen sunayen Allah to sunayen Allah ya fi karfin wani ya zo shi zai kare su dama a kare take kuma kariyar ta sa ake magana cewa waɗanne sunaye da suka inganta waɗanne ba su inganta ba kaga wannan shine kare sunayen Allah kada a sa masa sunan da bai sa wa kansa ba kada a kira shi da sunan da bai inganta a cikin littafi a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ba wannan shine hakikanin kare sunayen Allah da da da da martaba su mu a gurin mu sunayen Allah ba 99 ne kawai ba shi idan yana ga 99 ne mu ba 99 ne kawai ba a ciki dai akwai 99 da da annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi 99 man man ahsaha dakhala aljanna inna lillahi lalle Allah yana da wasu sunaye 99 kaga ba yace iya sunayen sa kenan ba yana da wasu sunaye 99 waɗanda idan mutum ya kula da su ya kiyaye su zai shiga aljanna kaga kamar ka ce ina da naira dubu wacce zan yi sadaka ne kaga wannan ba da nuna kudin ka a duniya ka kaf naira dubu ba ina da wata naira dubu zan taimaka a masallaci inda je kaga wani wawa zai zo ce kudin ka kenan daman naira dubu ina kallon ka haka ce kaga wawa Ali ban ce naira ta dubu duk duniya ba ce ne kudi na naira dubu ba ne akwai bambanci ka ce kudi na naira dubu ne ko ka ce ina da wata naira dubu da cewa ya da cewa yayi abin da cewa yayi asma'ullahi tis'un wa tis'una isma sunayen Allah 99 ne to sai ka kayyade maka amma cewa yayi inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha ay allati min sha'niha man ahsaha dakhala al-jannah hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ke nuna mana ba iyakar suna akwai sunayen da ma Allah bai sanar da kowa ba kuma sunayen sa annabi yana cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka أو أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا أبنجي إلى روكانك ده دكا ونسورة ديك ناكني وأن اللهم إن أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك sunan da ka kira kanka da shi ba wanda wani ya kira da shi ba wanda kai ka kira kanka da shi aw allamtahu fi kitabik ko ka saukar da shi cikin littafinka aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani daga cikin halittunka aw ista'santa bihi fi ilmi al-ghaibi indaka ko ka kake banta da sanin a cikin ilimin ka na gaibi kaga ashe akwai suna na Allah wanda gaibi ne ba wanda ya san shi kaga ashe ba za ka zo ka ce iya sunayen Allah ta sa'in da tara ba sannan akwai sunan da ya sanar da wasu bayi daga cikin bayansa ba wanda kuma ya sani sai cikin manzannin su ga kaga ashe sunayen Allah ba za a ce sun takaita a nan sunayen Allah 99 da ake cewa 99 din wanda suka fi shahara suka fi yawo a cikin ruwayar Tirmidhi bayan ya kawo hadisi inna lillahi wa inna ilaihi sai ya kawo kuma sunaye 99 bayan wannan a bukari da musulun sauran littafai da suka sun takaita akan wannan amma ruwayar wannan ta zo da ƙari wannan ƙarin shi ne abinda malamai suka yi magana a kan rashin ingancin wannan ziyadar ta bayyana fassala bibiyar waɗannan sunayen wannan ruwayar abinda yake kwalwa ta yanzu a cikin sanadin ta abu rahman bin ziyad al-ifriqi wanda shi ne matsalar isnadin wanda malaman hadisi sun ba a fashi kuma ya yi tafaruri da wannan ruwaya. saboda haka malaman hadisi ba yanzu ba da dadewa shekara sama da dubu suka ce wannan ruwayar ba ta inganta ba to tunda ba sai danta ba kuma Allah ya ce yana da wasu sura 99 shine malamai suka zakulo waɗanda suka zo cikin Qur'ani sai kuma waɗanda suka zo a cikin sunna sahihiya a cikin sunna sahihiya wasu da dama wasu sunaye da suka zo a cikin a cikin wannan asma'ullahi al-husna da aka fi sani ba zo a Qur'ani ba zo a wata sunna sahihiya ba kaga ba za su tabbata a matsayin sunan Allah ba akwai kuma wanda suka zo a cikin sunna sahihiya babu su a cikin ainihin wannan riwayar kaga su sun tabbata sunan Allah ne min asma'illahi husna to shi yasa malamai suka ci suke kokarin har hadawa daga alqur'ani da sunna in ka dauka fasahul bari karkashin sharhin hadisi yayi ta kokari ya kakkawo ayyukan da su malamai suka yi a baya su ibnu arabi da sauransu ibnu arabi al-mali shi kaga ba yanzu aka fara mutum a fado a fado su ba a tsuro su daga alqur'ani da sunna haka akwai bincike da aka yi ta ibnu isaimin a cikin littafin sa kawai da ya yi kokari ya kawo su wanda sunna ta zo da su wanda kuma wanda alkur'ani ya zo da su da wanda sunna sahiha ta zo da su akwai littafin al'alawi saqaf shek alawi saqaf yana da wani littafi al-asma wa sifat ala dawi kitabi wa sunna ya yi kokari ya bibiye su shi ma tare da kawo kowane suna ga inda ya zo ayat da ya zo ko kuma ga hadisin da aka rawaito kuma ga ingancin sa a wurin malamai littafi ne babba saboda haka abinda ake cewa dukkan wani suna da Allah bai kira kansa da shi ba to ba daidai bane kai ka sa masa wannan suna sunayen Allah tawqifiyya ba a sanya wa Allah sunan da bai sa wa kansa wanda shi abinda malaman aqida suke faɗa ba a sa wa Allah sunan da bai kira kansa da shi ba to akan wannan doron wannan ne yasa to bi wannan diddigin wannan hadisin aka gane cewa bai inganta ba saboda haka ba wa magana ne magana ce ta kare sunayen Allah din wanda zai ce kawai ko ma ne aka faɗa yanzu kana jin wasu abubuwa da ake faɗa a matsayin sunan Allah a ce ya huwa ya huwa ya kaf ha'ayin sat akwai wanda su sunan Allah ya kaf ya sat wajen sunan Allah kaga wannan ilhadi ne cikin sunan Allah wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i da Allah ya yana daga cikin abinda malamin tafsiri suka faɗa na tabi'ai kamar qatada cewa al-ilhadu fi asma'i al kadibu fi asma'i Allah ta'ala min al-ilhad ka kira wani suna ka jingina Allah bisa ƙarya yana daga cikin ilhadi da Allah ya kyade shi da masu ilhadi cikin sunayensa wannan kuma yana tambaya ne akan hadisin da yake wai ya gani daga Abu Huraira wa min al-kaba'iri as-sabbata li bis-sabba yi ba taɓa wannan hadisin ba sai a gonsa haka ban san shi ba ban san ingancin shi ba a cikin sahabbai ko akwai mace wacce ba sahabiya ba wacce take ba da karatu abin da aka sani a tare da matan sahabbai da tabi'ai da ai eh, abin nan babin riwaya sukan ba da riwaya wato akan ji hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam a amma su zo su baje a yi ta wannan babu shi a tarihin musulunci kusan daga baya dai an samu an kukkuta matan cikin harkar da'awa zama ce ita ma mai wa'azi ce amma dai a tarihin musulunci ba wannan aka sani ba a san wata mata alkaliya ba a san wata mata fakiha ko mai hudu ba ba abinda aka sani an san yawanci mata zaman aure suke suna da sitir da Allah ce wa karna fi biyu su kulla al'aslu fil bar'a alqarar in ta zauna a gidanta fita ta mace zuwa wani abu wani abu ne na larura kuma annabi ya aika masu wa'azi garuruwa daban-daban daban-daban amma maza yake tura ba ya tura mata yana tura maza ne ya tura ali ya tura mu'az ibn jabal eh, ya tura abu musa al-ash'ari yana tura su fita garuruwa su je su yi wa'azi sannan mata suka yi musharaka da maza wajen daukan ilimi a makarantu a masallatai duk wannan mata za su iya musharaka da maza amma zaman mace ta fito gaban maza tana lacca wannan ba a sani ba ba a san shi ba ba a ba san wannan a tarihin musulunci ba duk matan da aka ambata da gudunmawar da suka zasu zaka samu min ba da riwaya kuma kamar yadda da yake cewa yawancin mata masu ruwayar ma yawancin su masturat ne ba ma san yanayin su ba ta fuskar jarhu wa saboda a gida suke a cikin mata yawancin su masturat ne yake cewa sai dai cikin mata ban san wacce ta kai matsayin masuruka ba wato wacce aka yi kwande ne ta gaba daya a hadisi saboda ai sai an san yanayin mace sannan za a iya kwandelin dinta a cikin harka hadisi sai ta ka ka duba cikin littattafan jarhu wata adil malamai mata za ga yawanci masu ne kaɗan ne waɗanda suke fitattu an san su lokacin da ibnu ishaq ya rawaci hadisai daga fatima bintul munzir fatima bintul munzir mata take ga hisham ibnu urwa sai hisham ibnu urwa ya ce muhammad ibnu ishaq ƙarya yake don matar shi ce shi kuma ya san matar shi ba ta ba da ruwaya za a yi wani to hadisai wanda malamai kuma suka gaskata shi shi abin nan a suka gaskata shi Muhammad ibn Ishaq cewa ta ya ji daga wajenta tunda akan ji daga wajen mata min wara istitar za a bi cikin malaman sa na na ruwaya akwai mata da yawa akwai mata da dama ina jin a cikin mu'jamu shuyukh littafin da mu'jamu shuyukh inda ya tara tarjamar tarihin malamansa akwai mata sun kai wajen 60 wanda duk yana da ruwaya a wajensu cikin waɗanda alhafiz ibn hajar ya rawaita littafin sahih bukhari a wajensu akwai wata da ake kira fatima akwai wata da ake kira karima na da cikin waɗanda ibn hajar ya rawaita za ka ga a cikin sharhin sai wafi ruwaya ce karima to galibi ta fuskar riwaya ana jin don ruwaya wani abu ne wanda za a faɗe shi da sigar an ruwaito an ji shi kaza a faɗe shi yadda yake amma mace ta kame tana fatawa wannan tarihi ba san ba babu wannan kuna dai karanta tarihi kuna jin sabani a ce malamai sun saba malama ne ya ce kaza malama ta ce kuma wata malama ta ce kaza sai dai yanzu da abubuwa suka canza ana cewa mata su yi gogayya da maza a komai to har azabin da waɗin ma sai zama an an wannan reshen shi ba idan da a ce mace ta yi ilimi a gidanta mata suna zuwa ɗaukan ilimin da take da shi ko karatun qur'ani ko hadisi wannan babu komai matsalar da mace ta rika yawo gari gari wai ita ne wa'azi wannan shine matsalar ta fita nan ta fita nan wani mijin daga zarar ta zama haka shikenan ya daina jin daɗin rayuwa da ita kuma maimakon ta zama guduwa shikenan sai ka ji ta nan sun tafi abuja wai za su yi da wa'azin mata ta tafi can ta tafi can da a gidanta ta zauna tana ba da ilimin mata na shigowa na ɗauka duk da sauki ko a ce a jikin gidanta akwai makaranta da mata suke haɗuwa tana ba su ilimi waɗanda da sauki amma yawon ta gari gari wannan shine matsalar ana samun matsaloli da yawa suna faruwa a irin wannan abu kuma ya saba wa asalin karar da aka ce mace kai na wakar na fiye su kula da Allah ya faɗa to wannan ya jero wasu ayoyi ce na son عبس وتولى أن جاءه الأعمى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك عفى الله عنك لقد تاب الله على النبي ولا تصلي على آدم منهم مات أبدا ولا تقول لن لشيء إني فاعل ذلك غدا to ban san me yake so ya kai gare shi ba abin da yake cewa ko waɗannan ayoyin na nufin manzon Allah yana kuskure to wasu ba za su tashi tambaya ba za su yi tambaya da za ta amfane su ba ta amfani masu saurari. yana kuskure baya kuskure me zai me zai kare ka da shi ba ka da wani abu da zaka kara ko imanin kai karu ko na abokin kai karu kan da to ijma'i ne cewa annabawa ma'asumai ne abinda ake nufi da isma ko da sun bi ba daidai ba Allah baya barin nan da nan za a nan ba shine isma ba wanda yake da wannan matsayin sai annaba kai sai kai ta tsirkaniya kana kuskure a haka musu baka gane dan baka da wannan isma da amma suna da wannan katanga shi yasa za ka ayoyi sun yi ta zuwa suna gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallama da kaza kai da kaza kai haka da kai ba afallahu an kalima azin talam dan me kai musu izini amma Allah sai gabatar da afwa saboda akwai wannan wannan baya la shi da isma baya kore isma a ce annabi ya yi ba daidai ba kuma al'umma ta tafi akan haka har ya bar duniya wannan shine babu shi zarar annabi ya ijtihadi a wajen wani hukunci Allah ya kan nabbaha shi akan cewa kaza yayi kaza ya kamata kai ما كان للذين أن يكون له أسرى أسرى حتى يثقل في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم هذا وانا تاسو كأشعل أسرى بدر لو كنت النبي يكلتك شاورا أبو بكر يبل شاورا عمر amma nan da nan alkur'ani ya sauka yake cewa ga yadda ya kamata yi ta ita ce isma din da ake faɗa ita ce isma wato annabi ma'asubi ne ko annaba ma'asumai ne wannan ta canjar ake nufi ubangiji baya barin su yi wani ijtihadin da ba aka yake ba kuma bai abin nan ba saboda ka duk waɗannan ayoyin da suka faɗa do a cikin wannan babin zaka ɗauke su wala ta salli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri annabi ijtihadi yayi yake ganin Allah bai hada shi kwata kwata يهوى منافقه استغفر استغفر له او لا تستغفر له انت استغفر له سبعين مرة فلن يسر الله له انت قلت لو زدت على سبعين آه، آه، اذا كان الله يسر لهم لزدت على سبعين زي هي مس استغفاري ثمد سبعين مئة الا بيقافة تامو ثمد رحمة سد سوسين تقع الامة اولا كوانا دعبوا انك كاهو مغافقولي بس اسمع تأنبا بابا Allah maɗaukakin sarki ba mu dacewa na ga lokaci yayi akwai wata tambaya ta wata mata mai muhimmanci to amma sabili bashin ta zuwa wani sati insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam kuma a ci gaba da Allah da yi wa ƴan uwa addu'a waɗanda suke cikin sallolinmu da bayan sallolinmu da lokacin kiyamun nan waɗanda suka yi azumin muka kuma lokacin da su yi buɗe baki da Allah a ci gaba da addu'a kada a daina